Wai salamu alaikum. To barkanmu da asuba da fata an tashi lafiya. Ga wani sabon ban novela za a ce muku kuma abin alfahari. Eh, gwamnatin Nijar cikin luwa da eh, finance da Emil Ventura ta yi exonerating tule material agricole importe. Eh, ba su da duwan duka material Eh, material agricole importe ba a yi neman da yansu to ka gani sai mu ce alhamdulillah kuma wannan gwamnati mun gode mata allah saka mata da alheri e wagga kyakkyawan niyya ce yanzu ka gani manoma in suna so suna iya tsara kansu an gurfe ma an cooperative su yi importe din kaya kowane iri na inda material agricole e eh, kawai resi ɗaya za su gwada ma dona na na asha shikenan babu wani na man babu wani abin da e tana ma wannan shi hana shigowa kaya a Nijar to yanzu ka gani nan da shekaru kaɗan insha Allah kaya sun gami to Allah taimaka Allah saka da alheri yanzu masu niyyar sayo kaya da daga falala nan ta samu eh